sakamakon da aka si aka samu ba za mu samu damar yin challenge nan gobe ba saboda akwai manya-manyan baki da muka gayyata waɗanda kuma aka ɗan samu dan aka Jama'a assalamu alaikum a labarinmu na yau za ku yi cewa dagawa ko kuma canza lokacin da an kai na bayar da kyaututtuka akan waɗanda suka yi challenge ɗin waka sha'aban sharaɗa wanda daura ka wutu rarara ya saka bai wa al'umma daɗi ba idan yau ne ka fara zuwa wannan tasar mai suna fitilar kaniyo to ka danna mana subscribe sannan ka danna kararar sanarwa don ci gaba da samun shirye-shiryenmu cikin lokaci idan za ku iya tunawa daura ka hutu rara ya rera ma wani takarar gwamna a jihar kano wanda ake kira da malam sha'aban sharaɗa wanda ke takarar gwamna karkashin tutar jam'iyyar adp a jihar kano Madaura ka hutu rara ya rera masa waka kuma har ya saka ta challenge wanda mutane da dama da yan kanon da kuma wajen kanon duka sun hau challenge din inda suka yi shi yanzu dai alkalai sun gama tantance wayanda sun kai nasarar cinye challenge din har bashir mai shadda ya fito ya bayanin irin kyaututtukan da za a bayar da kuma lokacin da za a bayar sai gashi kwatsam bashir mai shadda ya kara fitar da wata sanarwa mai nuna cewa an samu akasin bayar da kyaututtuka a ranar da aka saka inda bashir mai shadda ya yi wa mutane alkawalin cewa lalle za a kara saka rana zuwa gobe kuma idan aka saka za su yi sanarwa su tabbatar gabatar al'umma ranar da aka ƙara sakawa wannan abin da ya bai wa al'umma daɗi ba ganin cewa an saka ranar da za a bayar da kyaututtukan nan kuma wasu da dama wayanda ake kira a waya duk dukkaninsu sun ji daɗi har sun halarci kano don ɗaya kar su zama a yi ba da su ba domin kuwa wasu su duka ba 'yan kano ba ne idan za ku iya tunawa kwana biyu da suka wuce bashir mai shata ya fito a cikin kafar sada zumunta ta tiktok inda ya yi bayanin yadda za a bayar da kyaututtukan kuma ya bayanin waɗanda ake tunanin cewa za su raba kayan kuma har iya su faɗi ranar da za a raba kayayyakin da bashir mai shaddari ya tabbatar ma al'umma cewa za a ba na ɗaya a ta fannin tiktok mota za a baiwa na biyu mota inda ya ƙara cewa za a baiwa na uku mota daga nan ne fa ya ce za a baiwa mutum goma dukkanin su wayoyin hannu kira iphone 13 haka ma ya ce ta bangaren tiktok dukka haka za a yi har ma a ɓangaren instagram to sanadiyar haka dai mutane da dama sun kai farin ciki sun ji daɗi ganin cewa wannan kyaututtuka suna da ɗimbin yawa wayanda ake tunanin rabawa don kuwa bashir mai shadda ya ce duk wanda an ka kira je wurin nan ba zai tashi a tutar babu ba ya tabbatar ma al'umma cewa daga bakin na sha uku din nan har zuwa na ɗari tabbas za a samu kyaututtukan da an ka su na kowane bangare ma'ana na gehin tiktok da kuma instagram da sauransu bashir mai shadda wannan bayanin da ya yi ya sa mutane sun gamsu inda suke ta dakon ranar da za ta iso a yi wannan bikin a kuma bayar da waɗannan kyaututtukan kwatsam sai ga wata sabon sanarwa ta fito ta bashir mai shadda kan cewa an samu akasi an daga lokacin sai dai daga bisani idan an ƙara saka wani sabon lokaci za a sanar da al'umma wannan abin dai ne bai wa wasu al'umma daɗi ba musamman waɗanda suka shiga challenge ɗin domin kuwa akwai waɗanda sun riga sun baro garuruwansu sun shigo garin kano don kada a yi ba da su ba sun shigo cikin lokaci sun zamna a hotel ɗinsu wasu kuma sun zauna a wurare daban-daban sai gashi kwaɗin wannan uzurin ya zo duk da yake mun samu majami karfi mai tushi wadda ta nuna cewa akwai dalili guda biyar wayanda sun ka cilasta daga wannan bukin da kuma bayar da kyaututtukan ɗaya daga cikin dalilin yana da alaƙa da tafiyar da an kai wurin ƙaddamar da kamfen na ɗan takarar gwamna a jihar gombe wato inuwa daman dan takarar gwamna a jihar gombe ya gayyaci dauda kawusu rarara bikin kaddamar suwa wanda muke da tabbacin har a zuwa yanzu wasu ba su yi da isuwa garin kano ba suna can suna sauran ayyuka wanda wannan babban dalili na domin koma shirin bayar da kyaututtukan su suna gombe sai dalili na biyu da ake tabbatar mana da cewa ko kuma an ka tabbatar mana da cewa shine dalilin da ya hana a yi wannan gasar shine na cewa ana kiran wayoyin wasu ba a samun wayar su suna a kashe kuma ga su sun riga sun yi nasara wurin gasar sai dalili na uku wanda ya nuna cewa manya-manyan bakin bakin da an gayyata don gabatar da wannan gasar sun nemi alfarma a daga kafa domin suna da wasu ayyuka a gabansu kuma suna da ra'ayin su zo wurin bayar da kyaututtukan to idan da yau ne ka fara zuwa wannan tashar ta mai suna fitilar kani to kai kokari ka danna mana subscribe domin ci gaba da kasancewa da labaran mu da dame-damen su da wannan labari da kuma sauran labaruka za su rinka zo muku a wannan tashar cikin lokaci mun gode